amma ba'd yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan yammaci na alhamis biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da goma sha tara ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin juma'a na na aisha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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ودنا آيوي da alaran mai fara karanta mana aya ta farko ayoyi guda uku ne da ke ɗauke da wasiyoyi guda goma alwasaya al'ashu. Allah subhanahu wata'ala yana ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ce makafaran maka kafin su baki daya ta'alau ku taho idan kuka taho atlu ma harrama rabbukum alaykum zan karanta muku abinda ku ya haramta muku amma ba daidai ne ku je ku ta haramta wa kanku abinda kuka ga dama kuna halarta wa kanunku abinda kuka ga dama ba daga cikin dabbobi ku haramta waɗanda kuka ga dama ku haramta wa maza dabba iri kaza ku haramta wa mata dabba iri kaza daga cikin abadan da kuke nomawa kuma ku ta haramta makaninku abin da ku ga dama to haka nan ba daidai ba ne halattawa da haramtawa aiki ne na Allah saboda haka ku zo ku ji abin da ubangiji ku ya haramta muku na farko Allah tushirku bihi shay'a kada ku bai tarayya da komai wato ku bauta wa shi mashi shi kadai kamar yadda yazo cikin suratul baqara da kuma suratul an'am wa'budullaha kam da kuma suratul nisa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku mai tarayya da komai a cikin bauta wa Allah kada ku hada da bauta wa Uzza da Lata da Manata da Hubala da sauran gumakan da kuke bautawa sannan wa bil walidaini ihsana ku kyautata zuwa ga iyayenku ihsanan kyautatawa kuwa iyaye ba bauta musu ake yi ba sai dai da'a da biyayya ake zuwa gare su wanda ki shine wajibi Allah ya fara da haƙƙinsa shine bauta mai ba tare da ai mai tarayya da komai ba rukunai guda biyu kenan na ibada a bauta wa Allah rukuni ɗaya kenan sannan kada a mai tarayya kuma rukuni na biyu kenan idan ɗaya ya samu ɗaya bai samu ba to duk gaba ɗayansu ba samu ba faman yu'min man yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa haka Allah ce wanda ya kafirce wa tagutu ya imani da Allah to ya yi riko da mai ƙarfi sannan la ilaha illallah kuma ke la ilaha babu wanda cancanta da bauta illallah face sai Allah saboda haka an kore bauta ga duk wani abin da ba Allah ba an tabbatar wa Allah bautar ya ma'anar Allah ta shirku bihi shay'a nan sai aka zo da gaba daya ba zo da wa'budullah ba dan ya gabata cikin suratul baqara suratul nisa saboda aka bauta wa Allah ba tare da ai mai shirka ba kamar riko da sunna ne da kuma ajiye gida, haka suke tafiya tare duk inda za ka yi riko da sunna to ajiye duk bid'an da ke tattare a wannan wuri ba su haɗuwa idan ka ce ka haɗa su to lalle za a samu bastul kamar ka ɗauko abin nan ne wannan waya mai wuta wancan mai wuta ka zo ka haɗa to ba za a samu zaman lafiya a nan wurin saboda haka duk lokacin da aka ce ga sunna in aka zo ka cika ciki cika ciki za ka yi ko ko azumi za ka yi na sunna in ka ɗauki ɗaya dole ka ajiye ɗaya ba zai yi ka haɗa su idan ko ce ka haɗa su to duk gaba ɗaya ba ka ga sunan ba ka ga sunna sunna ita sai ta ce ta yayi in ya so sai a bar wa da. to Allah subhanahu wataala duk lokacin da aka yi mai tarayya to ibadan nan da aka yi to shi bai kaso ko nawa aka bashi to Allah ba zai karba ba bai sannan ban shi haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye ko haƙƙi na biyu haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam yana a cikin haƙƙin Allah ne don shi ne wakilin Allah da ya aiko zuwa ga bayi da umarni da kuma hani to iyaye su ne ke da haƙƙi na biyu yasa Allah ce wa bil walidaini ihsana kuma su ma iyaye a kyautata musu kyautatawa kuwa matuƙa kyautatawa iyaye ko ko saba ba iyaye yana da cikin kaba'ira manzo sallallahu alaihi wasallam ya lissafo su daga cikin kaba'ira guda bakwai da suka zo cikin hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu da Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi ya ce ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisaci laifukan nan guda bakwai masu halakawa ya ambaci ashirku billah wasu sannan daga ciki Eh, wa uququl walidai da saba wa iyaye saboda ka iyaye su ne dalili na zuwanka a duniya suna da haƙƙi a kanka bayan ka ba da haƙƙin Allah su ma ɗan wajibi ne ka kyautata zuwa gare su duk abin da yake na alkhairi ne to kai musu abin da yake na sharri ne kuma kai kokari yanda za ka kauce ba tare da isar da sharri zuwa gare su ba Allah subhanahu wata'ala ya nemi mu mu kai musu addu'o'i malamai sun kwatanta waɗannan addu'a Allah so biyar rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kamar yadda yazo cikin suratul isra Allah subhanahu wata'ala ya nemi mu musu wannan addu'a mu neman musu rahama irin yanda suka yi ta da mu muna ‘yan jarirai ba mu san komai ba to su ma mu musu Allah idan eh, mu musu Allah rahaba Allah da kuma jinka Allah da kuma jibintar ubangiji da zai yi musu kamar yadda suka jibince mu ba mu san komai ba haƙƙi na uku Allah ce wala taqtulu auladakum wasiya ta uku kenan kar ku kashe ƴaƴanku min imlaq saboda talauci nan min imlaq wannan talaucin ga ku cikin tsumbulbul cikin suratul isra khashyatan eh, imlaq domin gudun talaucin da kuke hasashen faɗawa a sai a zauna a ta lissafi yadda abubuwan italiya a ce nan da shekara kaza idan ba a rage haihuwa ba to talauci ko bai a duniya to kada a bi wannan hasashen a ce za a kashe 'ya'yan da aka haifa ko kuma a doki wani mataki na rage haihuwa al'amari ga hannun Allah shi muna cikin mamaki yanzu haka halin da muke ciki na yadda abinci ke da sauki bisa da inda aka fito bara barawar haka abinci na da tsananin eh, tsada to wani ya ka ɗauka tsakanin bara da bana ya za a binci ya sauki a adam sai kai tunani har tunanin ke kare ba tare da ka gano yi ba ba dai wani noma aka yi da wannan noma ne ya sa abinci ya amma sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar ba ba ta gamin ba ta gamin sai haka ba to saboda haka yana zato gare shi da ce ina da tabbacin in Allah ya so Allah ba zai ban ni cikin yunwa ba zai ciyar da ni kai kuma umarnin da ya ba ka sai ka ci kokari kana wadatar su wadatar su da suna. kar kokari kashe 'ya'yanku min imlaq saboda talauci larabawa al'adar su ‘ya'ya mata kashi su kai a ƙarfin wani iya mace domin za a yakin ba ta iya zuwa suna kawo hari kuma ba ta iya kawo gudunmuwa ille kururuwa ɗai da zama da aka ba su mata duk wa ‘ya'ya maza kashe su suke yi saboda talauci Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idan mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ko kuma qutilti idan aka tambayi sai yariyar da aka jira ko da ta a ranar alkiyama bi ayyi dhanbin qutilti a tambayi da wani da yake aka kashe shi dinki ya aka kashe yana ce Allah ta ba ba na tambayi فتالي يتبقى ولو وتبقين سؤال عدد مؤمنة تبقين نقل كشي على شيني عكشي تنسي تنسي أنا أبدلت كتابة أبدلتي أبو دبي فدسو دعاية تنسي نتا هيدو أن تعطي خارة كما أبو هو كما تعطي خارة دابنتي saboda haka a shafa ga ne za a tuka cikin nan da ana ce mana ta kuna wala da kwallo bismillah kada ku kashi ya ku saboda talauci ba ku shi an ku ta karon ku da ana ce kano na zuwa ko bayyana musu hanyar ne wanda ke shirka wa iyyakum da kun ƴaƴan nan da kuke kashewa saboda talauci ba kuke ke ciyar da su ba Don que son temas de sannan mai tsananin ƙarfi yake ƙarfin shi duk da da za ka kwatanta da shi saboda haka mu dogara da Allah abin da Allah ya hana zaman kashe kwanta kada ka zauna babu wata sana'a da kake yi don bida aiki idan ka haka nan to ka saba ma umarnin ubangiji subhanahu wata'ala babu wani annabi da cikin annabawa kwace sai da yayi sana'a annabawa sana'o'i da dare. su annabi dawu Allah ya sa mana makeri ne sannan manomi ne annabi Sulaiman shi ma manomi ne sana'o'i daban-daban ba dai shi ne aka hore mai aljannu duk abin da ya ga dama cikin teku kan mun kafa fito mai. na kayayyakin kawar da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kiyo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kasauci sannan kuma ya yi kiyo ana biyan shi ladan kiyo na da yi ba shi addinin mu ba addinin zaman kashin wasu ba ka samu sana'ar da ta kama ka na yi sai Allah ya koma wannan sana'ar albarka kai ta mamakin wanda ke sandan dabino yana turawa cikin babu ko wanda ke tallan gwaiba ko wanda ke sana'ar da yake sai ta samu baki saboda haka wajibi ne mu tashi tsaye mu ga cewa mun samu sana'o'i da muka kama muna samu abin da muka ci Allah ce wala taqrabul fawahisha ma zahara min hawa ma batan alfasha wanda take bayyane da kuma wanda take boye to duk gaba da Allah ce to a su kad a kusace su ma bale aikata sai Allah ce wala taqrabu bai ce wala tatafahashu ba kada ku yi alfasha ba a'a kamar yadda yake wala taqtulu auladakum nan da aka zo sai Allah ce wala taqrabu kada ku kusaci alfawahisha kamar yadda Allah ke cikin suratul Isra wala taqrabu zina to wala taqrabul fawahisha din yaya ne waɗanne hanyoyi ne ake bi ganin cewa hanyoyi ne na kusantar zina akwai hanyoyi da yawa birkis ya zammace kaba-kaba take hawa zuwa wurin larurorinta hanya ce ta kusantar zina hanya ce ta kusantar alfashar yaya za ta yi da mai kabu-kabun nan tun tana sun kuyar da kai wurin jinga da mai ɗan kabu-kabu har ta zo tana cire kai har ta zo tana tsaɗe mai idanu tun tana kyaman zama bayan ɗan kabu-kabu ja ta zuwa inda ta ga dama har wataran rungumar shi take saboda sabo yau da gobe tun tana hawan kabo kabo ya ta hiran shi ya ta eh, surutu ya ta ƙubarara ko in ba ta cewa har ta zo tana tanka mai har ta zo tana kama mai hira har wata ran ta hau kabo kabon ita za ta ɗauko mai hira duk yana da cikin hanyoyin kusantar alfasha in ba dole ba in ba larura wanda babu makawa ba to haramun ne mace ta hauka muka balle yanzu lodi da ake yi ya zama ruwan dare mutum uku hudu tare da direba a goya bisa bashi ce an saba ma dokar tuki na mashin mutum biyu ne kawai aka ba da damar su hau sannan kuma ga karya dokar musulunci musamman idan ya kasance mata ne kowace irin larura to haramun ne ta rungumi wanda suke ta hau mashin ne a dauke obalodi da in salwantar rayuwa ce kawai na musulunci ya ba da wannan damu saboda haka mai hakkar duk daɗe wanda mace za ta yi ta tsaya ta samu agwagwa da buji wanda yake mai ɗan dama-dama amma ta guji kabuka so da yawa za ka isko mace da ta yashe bisa titi ɗan kabo-kabo ya yashe ta ta tozarta duk waɗannan abubuwa ne da ba su dace bancin ga kusantar zina masu yawon ɗiga foliyo kula da su maza da mata ake haɗawa da lungu da saƙo da ƙauye da birni a wasu ƙauyukan ma ɗaki guda ake ba su su kwana masu tahiya harkar zaɓe maza da mata ake haɗawa masu tahiya harkar ƙidaya maza da mata ake haɗawa babu irin alfashar da ba a yi masu nashi dukiya asibitoci nas nas ne da makabantansu sai dai ba ka shiga asibiti sai ka ji abinda babu daɗi ko ka ga abinda bai da kyau me zai kai mace yin haka nan waɗannan don hanyoyi ne na alkurbu minas zina minar fawahi hanyoyin kusantar alfasha ne da Allah ce wala taqrabul fawahi in za a aikin haji a ce mijin biza ko kuma matar biza a kawo mace alaƙa ma a ce matar ka ce don ta je saudiya ina mijinki babu miji a to koma da jikai ba a ba ta damar ta shiga ta aiki haji don Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mace dama ta tashi ita kaɗai ta kama hanya zuwa aikin hajji babu maharaminta babu miji babu dan uwa musulunci bai da wannan an shirya zuwa yaƙi aka rubuta sunan wani cikin mayaka duk wanda aka rubuta sunan cikin yaki to ya zo farlo aini ya halarci wannan yaki sai ga matarsa kuma ta shirya za ta aikin hajji sai ya faɗi yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzo sallallahu alaihi wasallam ga ni an rubuta ni cikin mayaka kuma ga mata ta za ta aikin hajji ce to aje ya nan sai ka rake ta sai ta aikin hajji a aje hajji ya eh, abin nan yaki ya sai rake mata ta sai aikin hajji amma mu nan ba mu damu ba iyaka mu jefan mace kawai cikin jama'a a ce ai rufkatun ta aminatu jama'a ta aminta tun jama'a wannan jama'a aminta tun yau in ka saki baki to lalle ana maka sakiya saboda ka kada ka yadda ka ba abokinka matakka cewa ku tafi aiki hajji tare kakka yadda da wani don musulunci bai yadda ba komai amincin wanda kuka yi to ciki guda wa da kare ciki guda uwa guda uba guda kakka mika mai mata tai matar ka cewa gudu bai aiki aiki ba muharabin ta bane musulunci bai yadda ba kai kuma kakka yadda an ka yadda ko kana ganin abin da babu kyau tun nan duniya sai ga abin da babu kyau kamin ka zo wurin Allah a haɗa ka da macen biza ka ce babu ruwana da ita ba mata ta baki ba yar uwa ta baki ban iya tsaya mata ke kuma ka ce Allah isa min ga duk wanda ya haɗa ni da ita don yanki ba kai ka cewa haɗa ka da ita ba iyaka sun ce hukuma alhazai ka wani haɗe-haɗe iyaka ɗaya ka ce ka zo ga wanda aka haɗa ka da ita ko kuma ke ga wadda aka haɗa ki da ke da kun wuce wurin ɗan masu bincike shi kenan sai kowa kan mu hanya ce ke ɗaya ce kan yadda yadda haka na ƙi da kun wuce shi kenan sai ka ce tufe ko kuma ki ce ba da babu ka kamin a kai wurin shaidan ya saƙa abin da yake saƙawa a zuciyarsa ana wucewa ya kama mata kayata ita ma ta kama mishi kenan an za abokai baka san irin alfashan da ke faruwa a ya yankin haka nan ba wasu maza har sakin mata su suka yi a sanadiyyar miyagun labarai da suka yi ta ji na gaskiya to Allah ce wala taqrabul fawahisha ma zahara min hawa ma batana wata alfasha ce zahira wata ce batina malamai suka ce to akwai waɗanda ke zina a ɓoye iyaka ita dai ba gidan karuwa take zaune ba amma dai kuma tana ɗan taɓawa saboda haka in ta samu wani ja ta kai ta wani lungu su je su yi su shi kenan ka ganta cikin niƙabi da hijabi salihati amma shi wanda ka alfasha da ita ya san kowace ta alfasha ke nan baɗina ‘yan dadiro to su ne waɗanda ke alfasha zahira a bayyane a wa zaman miji da mata suke yi asali ba ta da daman ta kawo wani namijin sai dai shi shi kuwa kada ya yarda ta ganshi tare da wata matar tare da wata karuwa to Allah subhanahu wataala yace duk mun yi wannan ba alkhairi bane wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wasiya ta biyar Allah subhanahu wata'ala yace wala taqtulun nafsa kar ku kashe rai allati harrama Allah wanda Allah ya haramta kisan wannan ran cikin hadisi Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salat الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارق لدينه المفارق للجمال baya halatta a da jinin musulmi face sai da ɗayan dalilai guda uku bazawari ne mazinai wanda ya kashe rai ne da gangan sannan wanda ya rige bar addini shi ne a tarikul jama'a shari'a ta ba da dama a kashe shi amma bisa ga tsari da dokoki da shari'a a kamo shi a kai shi kotu a tsaye da hujjoji a kan shi alkali ya sa a kashe amma in ba haka ba da shari'a ba ta ba da dama a yi ta kisan kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la zawalud dunya ahwan inda Allah min qatl rajul mu'min a ce duniya gaba ɗaya ta halake tun farkon ta har ƙarshe inda babu mumini ciki to ya fi sauƙi a wurin Allah bisa ce an kashe ran mumini ɗaya mumini mai girma ne mai daraja ne a wurin Allah saboda haka magudani kashin kai idan an kashe wani an kwashe lahiya ko an kashe wani ba a kwashewa lahiya tun nan duniya ko bale da dan zo lahira Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima duk wanda ya kashe mumini da gangan su to jihan jahannama kuma zai dawwama a cikinta bancin dawwama da zai a cikinta Allah zai hushi da shi Allah zai la'ance shi <clears throat> sannan kuma ga azaba mai girma da Allah bai siffanta irin wannan azabar ba mumini ɗaya ke ina ga mumini biyu ina ga mumini uku ina ga mummuni hudu da sauransu Allah subhanahu wata'ala yake zalikum wasaqum bihi wadannan wasiyoyi guda hudu da muka karanto a wannan ayar Allah ce wasiyar da ubangiji yayi muku kenan wato umarnin da ya ba ku kenan tare da karfafawa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 Allah ce wala taqrabu malal yatim wasiya ta shida Allah ce kada ku kusaci dukiyar marayi illa billati hi ahsan face sai kusanta wanda take kusanta ce mai kyau kamar yadda Allah ya ce cikin suratul nisa wabtadul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wabtadul yatama ku jarrabi yatama marayu waɗanda dukiyoyinsu ke ga hannunku ku ɗan ɗibi dukiya kaɗan a buɗa mai sana'a na ga e ya san kan sana'a ya san yadda ake sarrafa dukiya ya san hasara ya san riba Allah ce idan aka kai haka nan hatta idza balagun nikaha fa in anastu minhum rusula in kun ga cewa e eh, sun gane sana'a sun zamo masu hankali masu wayo fadfa'u ilaihim amwalahum to ku mika musu dukiyoyin yadda aka so a kusanci dukiyan maraye kenan Allah ce ku sani wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san wanda ke kusantar dukiyar maraya da niyyar halakawa kuma ya san wanda ke kusantar dukiyar maraya da niyyar mai a gyara dukiya a bunƙasa dukiya a tattalin dukiya shi sa Allah ke wala ta taqrabu da yatim in ka san ba za ka tattali dukiyar marayin ba to kada ka taba illa billati a ahsan face sai ku kusantan da take mai kyau yadda za a yi sana'a da dukiyar maraye a yi tattalin dukiyar a bunƙasa dukiyar na na aisha radiyallahu anha tana cewa ittajiru fi malin yati la ta'kulu zakka ku ta kasuwanci cikin dukiyar maraye don kada zakka ta canye dukiyar duk shekara an ɗebo ciki an bada da zakka an koma ajiye saura wata shekara kuma an ɗebo zakka an je ajiye saura wata shekara kamin yaro ya girma zakka ta shanye rabin dukiya amma idan ana kasuwanci fa ana samun riba ana hidda zakka ana nagori wala taqrabu mal yatim illa billati hasan hatta yablugha ashaddahu har lokacin da maraye zai kai karfin shi zai kawo yanzu yana iya sarrafa dukiya yana iya kasuwanci to lokacin sai a ɗauko a miƙa mai wasiya ta bakwai Allah ce wa auful kaila wal mizana bil qist ku cika mudu al kail mudu wal mizan da kuma ma'auni bil qist bisa ga adalci idan ka zo saye a cika ma budu. idan ka zo sayarwa kai ma ka cika budu. kada ka zama cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza kanu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun kai in zaka saye sai ka ce me sai ka ji tsoron Allah ka cika min budu. ka ji tsoron Allah ka cika min ma'auni amma in kai ne za ka sayar sai zan kana tauye ma'aunin Allah ce to bani da duk wanda ke hakan yau tauye ma'auni ya zama ruwan dare dabaru daban-daban daban-daban daban ake hitowa da shi da tauye ma'auni in kwano ne aka bugo aka ba 'yan kasuwa ga kwanon da za su yi amfani da shi wurin awo sai su je su bugo irin wannan kwanon su rage mai girma da ka zo kaga kwano kwano ne amma baka san magudin da ke ciki wasu kuma sai ku kawo ƙaramin kwano su rabka cikin babban kwano kwanon gwamnati ne ga sunan gwamnati rubuce ga kwano amma an rafka ƙaramin kwano cikin wannan babban saboda haka da wannan ƙaramin ake maka awo ba babban da kake gani a waje ba ina ne mutum za shi da wannan yaudara ina za shi da haƙoƙin mutane saboda haka mun ji tsoron Allah za ka yi awo ne babban farcinka na riƙe da ma'aunin da kake awo an auna an cika to na inda babban farcin ka yake ba in ka ɗauke nan zurmawa zai yi kenan wanda ka sai don abu ya bi ka wannan bashi bashi inda babban farcin ɗinka na ya tsaya ya riƙe kwanon da kai awo da shi وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ma'auni wurin tauyewa ba ka iya lissafa irin dabarun da ake wurin tauye ma'auni in masu sai da hetur ne da zarar kaga gidan man da 'yan kamu-kamu suka fi yawa da sai a ce wannan gidan man lalle lita ƙwarai gare shi sauran gidajen manwa da ke nan kusa ashe ba su da lita kwarai kenan to me bambanci lita lita iri guda ce to me yasa litan wancan yahi hilita saura an sa magudi a cikin gina to mu ji tsoron Allah abin nan da mutum ke tara ba kai ne ranar alkiyama su za su loce a lokacin da ake amfani da bidan eh, mita ta nefa wanda ba na kati ba ta kati ba iyaka mai gida ya kira waɗan nefa ya rage mai gudun mita ya ta shan wuta ya ta shan wuta ya ta shan wuta ya ta shan wuta mita komi ba ta ce yana ganin cewa ya kwashe kwata ya ci bilif? bai san cewa wannan wutan nan ita ce za ta babbace shi ranar alkiyama ta ma'ana mata ba ko kuma su ma idan suna kiyayya da wani bai ba su cin hanci su ƙara ma gudun mita mita ta gudu ita zurta ta mai wuta ba dai baka babu ba to ka ba mu cikin wutar da zaka biya har yanzu ita ma samuwar mita akwai magudin da ake mata duk da kafi ake sawa to duk gaba ɗaya mu ji tsoron Allah fattaqullaha ya ulul albab Allah ke ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankula wanda ke da hankali shine ke ji tsoron Allah amma wanda bai da hankali shi bai ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ce wa auful kaila wal mizana bil qist da wannan laifin na rashin cika ma'auni dalilin halaka mutane annabi shu'aibu kenan amma mu sai Allah ya kyale mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ma alƙawari ba zai halaka al'umma ta yi. da irin laifuka halaka wanda ya halaka al'ummomi na farko ba in ba haka ba da mun cancanci halakawa ɗari bisa ɗari da liwaɗi aka halaka mutanen lu tau duk laifukan da aka halaka al'ummomi da su duk gaba ɗaya suna nan cikin waɗannan al'umma ana aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu na ido لننظر كيف تعملون wasiya ta takwas Allah الله banci Allah ce wala wa auful kayla wal mizana bil qist illa ba mu kallafa mare mu dora mare mu ce yi kaza illa wusaha shi abinda mutum ke iyawa Allah bai ce ka cika ma'auni alhali ya san baka iya cikawa Allah bai ce ka cika mudu alhali ya san baka iya cikawa a'a Allah ba zai ce yi azumi kwana talatin alhali ya san baka iyawa ko kwana talatin ma ba cikin yini kawai ne ake azumin ba ban da dare Allah ya ɗebe dare a ciki Allah subhanahu wata'ala ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wasiya ta bakwai kenan idan za ku yi magana fa'adilu to ku yi adalci walau kana za qurba ko da kuwa dan uwanka ne na jini za ka yi magana game da shi to kai adalci in yayi laifi tabbata mai laifin nan kakka ce a a saboda ɗan uwana ne in yace ya aikata laifi hukunta shi za a yi yace to fallahu aula bihima in kana ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima bayan Allah subhanahu wataala ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillah wala yajrimannakum shan'anu qaumin يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين in ya yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima ya ku waɗanda suka yi imani ku yi tsaye bisa ga yin adalci don Allah walau ala anfusikum ku akan kanun ku ne ka san kai laifi kwaɗi cewa na yi laifin yanzu duk abin da za a yi ma a yi ma'anan duniya awul walidaina ko da iyayenku ne ko suka yi da laifin ku faɗi wal aqrabina ko ƴan uwanku ne suka yi da ku faɗi Allah ce in yakun ghaniyan in mawadaci ne wanda kake naɗe da shi yana dauke da nauyinka yana biya maka wasu ka na duniya to ka ɓoye gaskiya ka fada mai in shi an da rashin gaskiya ka fadi to abin da za a yi mai mai. aw fasiran ko kuma talaka ne kaje in ina fadi gaskiya ɗar mai shi za a yi in an ɗar mai shi gidan yari wa ka ɗaukan nauyin iyali ne sai ce fallahu aula bihima Allah shi ya fi cancanta ka tsorace shi ka faɗi gaskiyar da ya ce ka faɗi bisa ga tsoron mai gidanka da za ka yi ko kuma tsoron talakar ka shi faɗa cikin halin wa ya kai wannan talakar faɗawa cikin halin kakaniki shi ya kai kai ne Allah subhanahu wata'ala ya ce to mai adalci duk lokacin da za mu yi magana wala jirmannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit Allah ce takaddaman da ke tsakaninku da wani rashin jituwa kar wannan din ya kai ka ga rashin yi mai adalci dalilin wanda ya sa kenan wasu lokuta nan Najeriya sai da ana ta ƙwaruwar musulmi duk musulmi na shugabanci a'a babu ruwan shi Najeriya ya kawa shugabanci Yadda musulmin Najeriya ke da haƙƙi ga dukiyar Najeriya kahirin Najeriya ma na da haƙƙi ga dukiyar Najeriya to saboda mai zan fifita musulmi akan kahiri sai ga cewa ana adalci a lokacin da musulmi ke shugabanci amma lokacin da kahiri zai riƙe Najeriya su ba subhanallah a lokacin su musulmi sai dai su yi haƙuri abinda aka ƴan musu amsa abinda ba ƴan musu ba kuma su ce Allah ka an so muna yadda ya ga dama ya ce wannan shugaban kuma kiri-kiri ba wa ƙuri ba ƙiyayyar da ke tsakanin musulmi da kagiri Allah ce to kada wannan ƙiyayya ta sa ka kima musu kagirin na adalci ba haka na musulunci ya karantar da kai ba ina ne to in kana shugabanci za ka fifita musulmi a kan kafiri abinda ba dole ba abinda ba dole sai an wa duk najeriya ba sai wanda kai shugaba ka ga dama to nan ne za ka ce to bari ba musulmi in ta batun arnan inda musulunci ya baka dama ke kamar wanda ke da mata biyu ko fiye da biyu duk abin da yake na wajibi ne dole ka daidaita su daidai da daidai in shekarar ta shekara ɗari gidanka wadda koyi yau an ka kawo ta tana amarya ba za a fifita uwar gidan nan kamar da hausa ke cewa akan amarya ba duk haƙƙin su guda ne amma inda kake da damar ka fifita haƙƙoƙi waɗanda ba na dole ba ka sai kwana ka kama iyalinka ba dole ba ne abinda a dole ka ba su abinci su ci ka ba su karin kumallo an ci yadda aka saba abincin rana an ci yadda aka saba abincin dare an ci yadda aka saba wata ƴan kwalamacin in ka sau ba dole ne a ce dole sai ka bi ka ba su daidai ba wanda ka ga ta fi kyautata ma kai ma sai ka kyautata ma ita wacce tana koyi da ita to kuma ba ta koyi da ita ita ta sani Allah subhanahu wata'ala yace wa au eh, wa bi ahdillahi au wa bi ahdillahi aufu wasiya ta takwas kenan kuma ku cika alƙawarin ubangiji alƙawarin da kuke tsakaninku da ubangiji na bauta mai ba tare da mai shirka ba ku cika alƙawarin da kuka yi tsakanin wa junan ku wa to ku cika duk cikin alƙawarin ubangiji ne don Allah ne ba da umarni cewa ya ayi zina amanu fu bil uqud ya ku wadanda suka yi imani ku cika alƙawarin alƙawarin nan na tsakanin ku da Allah ne na tsakanin ku da bayi ne wa ku wa ku zalikum wasaqum bihi la'allakum zalikum Allah ce waɗancananku ku wasaqum bihi sune Allah ya muku wasiki da su la'allakum tazakkaru tunda kun samu hankali can kun waɗancan kayan ka'idojin sannan kuma mai hankali ne wa'azi ke shiga shi la'allakum tazakkaru to tsammanin cewa za ku wa'azi saboda haka bin dokokin ubangiji ke sa mutum ya zamo cikin masu hankali bin dokokin nan kuma ke sa mutum ya saurari wa'azi saurare na karɓa na amfani idan wa'azin ya shiga fa sai Allah ce ni وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله شيء وعن هذا صراط مستقيما كما كسني تبت هذا الإسلام wannan addini na musulunci da na sirati mustaqima hanya ta kenan mustaqima wadda take daidaitatta madaidaiciya zuwa ga rahmata saboda haka fattabi'uhu qubi umarnin da Allah ya bayar Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa practical na wannan ayat bancin ya yi musu theory ya ce hatsa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana zane mai tsawo mai kakkin zane ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا bayan annabi ya yi wannan babban zane ce kun ga wannan zanen da ya zana musu Ya ce Allah ce wa ha za su raƙi sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta mai kakkiya kuma fattabi'u hukumita sai ya zo gehen wannan zanen ya wasu yan zane kanana kanana kanana dama ya dawo hagu ya wasu zanen kuma kanana kanana kanana Ya ce, yace wala tattabi'us subula kada ku bi wasu ƴan hanyoyi to waɗannan ƴan hanyoyin nan da Allah ce kada ku bi su su ne waɗannan mararrabin nan gada ku gana hita idan kuka bi su me zai faru fata farraka bikum an sabili za su raba ku daga barin sai hanyar Allah wadda take miƙaƙƙiyar idan mutum ya tashi ya kama babban titi yana tafiya zai ga ga yutan ga wata hanyar ta yi dama ya ƙara ga wata ta yi hagu ya ƙara gaba ga mararraba ya ƙara gaba ga mararraba ya kawo rana bawul ya ga cewa ga mahaɗa hudu to wacce zai bi shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ce wannan babban hanyar da na zana muku wallahi ka ku sake ita ce za ta kai ku zuwa ga rahama Allah da zarar kuka sake ta kuka bi waɗannan mararrabin ne to ku halaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi ko wace mararraba shaiɗan na nan tsugunne yana kira a zo a zuwa wannan mararrabu, wannan hanya ita ce ke kaiwa zuwa garhama Allah abin da muke fama da shi kenan yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa sataftarqu ummati ala 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida al'umma ta za su karkasu har kashi 73 duk gaba ɗaya wuta suke ba ce sai kashi ɗaya tak sahabai suka tambaya suka ce man hom su wane ne kashi ɗaya nan da za su tsira manzo sallallahu alaihi wasallam ce hom alama ana alaihi al-yawma wa ashabi su ne waɗanda suka rayu bisa ga abin da ni da na muke bisa gare shi a yau in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wannan hanyar mai kakkiya kenan saboda haka duk kasake sunnan manzo sallallahu alaihi sallam ta wata mararraba ce kai wannan mararraba halaka ce za ta kai ku bar ruɗuwa da yawancin waɗanda ke bin irin waɗannan mararrabin ne a ce ƙungiya kaza ta ƙira? ƙungiya kaza ta tsira ƙungiya kaza ta ƙira? ga Mota mu'tazila ga hawari ga murji'a ga jahamiya ga ƙadariya, ga jabariya ga boko haram ga ƙalaƙato ga sunan dai birjik Don gaba ɗaya ku tambaya bisa ga wacce annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai ne suka rayu wannan abin da za ku tambaya ke na a muku da zara a nuna muku to ku riƙe kin kin kin kin kin yasa annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di abu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة وكل ضلالة في النار Allah ya muna tsari da wuta Allah ce wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan mararrabin ne ƙananan hanyoyin fatafarraqa bikum an sabilihi ala bashi to ku daga barin bin hanyar Allah zalikum waɗannan wasiyoyin wasaqum bihi da shi ne Allah subhanahu wataala ya muku wasiyi da shi la'allakum tattaquna tunda kun wa'azu to za ku samu tsoron Allah Allah subhanahu wataala sai ya karkasa na farko dai a samu hankali tukunna an yi hankali eh to ga wa'azi in ka karantar da mai hankali to shine wannan wa'azin zai amfana idan wa'azin ya amfane shi zai yi aiki da wa'azin sai ya samu tsoro Allah Allah subhanahu wataala ka samu tsoron Allah Allah ramma nan zamu da sa'aya abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan da ke kuskuren da ya faru a bayanin da nayi Allah subhanahu wataala ya yi mini wannan kuskure kuma ya yi cikin zukatan masu saurare Allah ya amfana da mu da alqur'ani Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ba mu iko aiki da alqur'ani gurgudun iko mu Allah subhanahu wataala ya sa alqur'ani ya zamo mai shaida a gare mu ranar alkiyama ba mu shaida akan mu ba amin Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha ta Sokoto a wannan ƙasa ta Najeriya a duk inda musulmi suke faɗin duniya Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk